daidai da goma ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha shida. a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke cikin tafsirin al-misbahul munir fi tahzibi tafsir bun kathir na al-imam abul fida ismail bin kathir ne dimashki Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin tafsirin ayoyin suratul lukman inda a tafsirinmu da ya gabata Allah maɗaukin sarki ya rika jan hankalinmu ta hanyar nuna mana ayoyi da ke bayyana ƙudura da iradin shi idan kuka lura da waɗannan ayoyi da kyau kamar allah maɗaukin sarki yana lallashin bayan shi ne ku kalli ka zamana ku lura da ka zamana wai ba ku tsinkayi kaza ba to duk waɗannan abubuwan da kuke ji da gani allah yana cewa shi ne yi su kuma abin da yake so kaɗai ku tsarkake shi ku kaɗai tashi da bauta idan ya ce a yi a daure a yi in ya ce a bari kuma a daure a bari kuma in ka yi abin da ya ce ka yin ko ka bar abin da ya ce ka bari ba wai kawai ka bari ne a banza ba akwai sakamako na musamman da ya tanada ya tattala zai yi maka wannan sakamako ita ce aljanna a lokaci ɗaya kuma akwai wasu haɗarori guda biyu waɗanda suke tare da kai hadari mafi girma ita ce zuciyarka domin bayan da za a yi ka iya rabuwa da ita sai dai imani ya iya kayar da ita domin ita ne za ta rika sassaƙa maka tana ƙuƙƙulla maka abubuwan da zai hada ka rikici da mahalicinka sai kayi da gasken gaske hadari na biyu shine iblis wanda hadarin shi na da sauki idan zuciya tana da inganci tauhidi ya mamaye ta shedan bai da ta cewa sannan idan ka tsara ta'awuzi ka tsare zikirorin da annabi ya karantar to shedan yana sassauta kawo maka hari to amma idan dan adam ya saki waɗannan ababe guda biyu to sai ya girmama iblis kuma ya girmama son zuciyan shi akan Allah wanda waɗannan abubuwa na ƙudura da irada na Allah ita zuciyarka da kake mai da ita a barbautanka ba ta ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ba sannan iblis da ya zama kanwa uwar gami da yake son rikita maka al'amarinka shi ma bai ɗaya daga cikinsu ba to kun ga in ba a yi sa'a ba sai kai asara madadin ka bi Allah sai ya koma kana bin shirme kuma lokaci wucewa yake yi matsan lahira kake yi nisantan duniya kake yi abin da za ka yi dinnan wajen bin allah allah bai ce ka je ka yi kwadugo kawo mai kaza ba ko ka je aiki in ka samu albashi ƙarshen wata ka ware mai kaza ba ɗayan da yake so a wajen ka. Ko bai kallafa maka kawo buhu kaza ko tiya kaza ko adadin rogo ko doya ko dankali kaza duk Allah madaukin sarki bai ma wannan ba abinda kawai Allah madaukin sarki yake so da kai yinayi barna bar na bari kuma wannan ya zama akwai tsarkin zuciya babu shirka ko bid'a son zuciya ko bin miyagun al'adu zalunci ko fasikanci a tattare da kai kadai abinda Allah yake so ka zama mutumin kirki amma dan adam shine dan adam ba abin da ya dame shi duk da wannan kwatance-kwatance da misalce-misalce na Allah har sai da ya kai Allah maɗaukin sarki yana gaya ma ɗan adam kai natsu ka ji tsoron ubangijinka kuma ka sani akwai wani rana yana nan zuwa wanda ɗa bai iya tsina nama uban shi komi duk biyayyen ɗan duk tarbiyyan ɗan duk yadda ɗan ke tausayin uba kai ka natsu ka sani ba ka iyawa a wannan ranar sannan diyan da uba ya ansa sunan shi na uba duk sanda diyan da uwa ta ansa sunanta na uwa tsayayyar uwa akan ƴaƴanta to ba ta yi tsinana ma ƴaƴanta komi ko su su tsina mata komi a wannan ranar kowa zai ci da kanshi ne kuma wannan alkawari na Allah gaskiya ne ba gudu ba ja da baya Allah ce kakku bar mai rudi ya rude ku ku ɗauka rayuwar nan ta duniya ita ce rayuwa ta gaskiya rayuwa ta dindindin bar wannan kakku bari shaidan ya maku shigo-shigo ba zurfi kakku bari shaidan ya haƙa maku rijiyar da ba ruwa kakku bari shaidan ya nuna maku ƙawalweniya ya zamar da ƙafafunku ku fada cikin bala'i ku shiga taitayinku kun ga allah yana bi da lalama yana bi da lalama ɗan adam yana bijirewa ɗan adam yana tawaye yana fitsare kafan shi yana nuna isa da tunƙaho har ya kai ga allah madaukin sarki yana zare ma ɗan adam ido yana gaya mai ya bar abin da aka gaya mashi in ku bai bari ba ciki magayi allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu aya ta ƙarshe a cikin surar allah madaukin sarki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت inna allaha alimun khabir to kun gani ko dan adam ya kai ga Allah madaukakin sarki yana nuna ma kaifa ba kowa bane duk waɗannan abubuwan an gama lallashinka an gama nuna ma abin da ya kamata ka yi cikin lalama har ya kai ga an fara nuna maka isan mulki shine kai baka san me zai faru gobe ba baka san me ke tattare da kai ba kuma saboda tsaban jahilcin ka farkon kama baka sani ba saboda haka ka natsu wanda yake gaya maka wannan ya fa san abin da yake gaya maka ne shi yasa mala yace hadhihi mafatihul ghaib abubuwan da ke cikin wannan aya su ne abubuwan da annabi da kanshi ya kira su da mabuɗan gaibi allati ista'thara Allah ta'ala bi ilmiha wanda Allah madaukakin sarki yake bantu bi ilmihi ma da saninsu ba wanda ya san su sai shi babu wani mala'ika babu wani manzo babu wani wali, babu wani shehi babu wani masani kowa ne shi a duniyan nan wanda ya san waɗannan abubuwa in ba Allah ba to Allah madaukin sarki kamar yanda yake banta da sanin waɗannan abubuwa to haka yake banta da halitta abubuwan da muka faɗi a baya a matsayin ayoyin da za su jagoranci ɗan adam wajen biyayya ga Allah amma ɗan adam saboda shi ne ɗan adam ɗan adam saboda shi ne mai warwar alkawarin da ya ɗauko ɗan adam saboda shi ne mai tsaurin kai mai bushewan ido mai ƙememe da ƙema da gaske ƙibin dokokin allah sai biris da waɗannan abubuwan baki ɗaya mala ya ce fala ya alamu ha ahadun illa ba da ilamihi ta'ala biha babu wani bil adama, mutum ne ko aljan mala'ika ne kowane ne wanda zai san waɗannan abubuwa da suke a matsayin mabuɗan gaibi sai fa bayan da Allah madaukin sarki ya ga dama ya sanar da mutum in bai sanar da kai ba ko mala'ika jibrilu bai san su ba mala ya ce fa ilmu wakti sa'a kunga lokacin da za a tayar da ƙiyama la ya alamuhu nabiyun mursal har annabi da yake na kusa da Allah manzo bai sani ba irin annabi Musa irin annabi Ibrahim irin annabi Nuh irin annabi Isa irin annabi Muhammad duk annabawan Allah ka kabba wanda ya sani haka Allah madaukin sarki ya faɗa haka kuma za mu zo za mu ji a cikin hadisi annabi da kanshi an tambaye shi mata sa'a yaushe ne kiyama ya ce mal an ha bi a'lama min sa'il ya ce ni da kai ba mun sani ba kai da ka zo da tambayan ni da kake tambaya ma ban sani ba kuma iyakan gaskiyan manzan Allah kenan bai sani ba ne Allah maɗaukin sarki ne kaɗai ya sani kuma ya ce layu jalli hali waƙti ha illahu bai fayyace ma kowa sanda za ya tashin kiyama ba sai dai an gaya maka alamu ne kamar yadda aka fayyace maka alamun saukar ruwan sama ko aka nuna ma mai naƙuda alamun haihuwa ko aka nuna ma mai jin bacci alamun kwanciya bacci da dai waɗannan abubuwa ire-ire amma haƙiƙanin ƙiyama rana kaza ga watan kaza a lokaci kaza Allah bai bar kowa ya san wannan ba an fahimci wannan da kyau ku duk wanda zai zo ya gaya maka wai an buga a bisa ƙididdiga na lissafi na alƙaluma na saukan masaukan rana da wata na hujubi na miƙaci na falaki kaza ƙarya yake yi. ko matsafa ma ba isa su gano ba da za su iya ganowa da tintini sun fada Allah ya ce layu jalli hali waƙti ha illahu ba nan ba saƙular fis wati wal duk halittun da ke sama al'amarin kiyama tana ta da hankalinsu haka waɗanda suke ƙasa allah maɗaukin sarki da yake shi ne allah sai ce lati a tekun illa bagta kuma kwantar da hankalinku kiyaman a abke za ta zo ba zato ba tsammani allah ya kiyaye wala malakun muƙarrab haka babu wani mala'ika na kusa da allah irin mala'ika jibril irin israfil irin mika'il haka malakul maut haka ridwan haka malik duk ire-iren waɗannan manyan mala'ikun babu wanda ya san sanda kiyama za ta tsaya Allah ne kaɗai ya sani kaji mabuɗin gaibi daga cikin mabuɗin gaibin da ba wanda ya san sai Allah kuma da kiyaman nan fa da ni da kai ne za a tsaye da saboda mu saboda abin da allan can ya ce mu yi nan ne dalilin da za a je a yi bajejeniyar abubuwan da mutane suka aiwatar da aka ce kai kai a ya kai a bisayen da allah yake so da manzan shi ko ku a bisayen da ka tsara ma kanka ko wane da wane ya ce wannan ɗin ma in kayi a haka yayi a haka kai ma Allah abin da yake so ko ko a bisa yadda yake so kuma ya aiko annabi ya faɗi yadda yake son nan ne ranar ƙin dillanci ran da idan ka ɓaras to ba yadda za a yi ka tattara ka kwasa don ya watsi kenan babu inda za ka je ka gyara domin ai ba talge ba ne ballantana a ce yi ruwa a ƙara mai gari kuma ba gasara ba ne ballantana a mai da shi wuta ya ƙara kauri ƙiyama ce an baka lokaci an baka dama an turo ma annabawa da manzanni malamai sun miƙe sun gaya maka abin da allah yake so sai kai Ke-meme sai kai ƙema da iri da muzu ka ƙibi to yau ka zo ranar ƙin dillanci kuma ƙiyaman nan dan kai aka tsaye wutan allah jahannama dan kai aka yi ta aljarnar Allah don kai aka yi ta idan kai aiki mai kyau wanda Allah ya ce a yi kuma ya yadda da aikin ya sa ka aljanna in kuwa ka bi son rai kai abin da kake so a duniyan nan kana ganin kaman ka ci bulus wuta na nan na jiranka kuma ita kiyaman nan mai yiwa yanzu mai yiwa an jima ya dai ce lata a tekun illa bagta sannan ba wanda ya san sanda za a yi ballantana ka ce to ina da sauran shekaru kaza ina da sauran watanni kaza kila ba mamaki ma sai an kai lokacin da 'ya'ya da jikoki suka kai wani yanayi sannan ne ma kiyaman za ta tsaya barin min miƙe kafa ina da dama idan allah ya kaddara an jima za ka mutu ya za ka yi a ce an jima za ka mutu kuma littattafan da aka ware maka ake rubuta ayyukan da kake na kwarai da na banza littattafan nan gaba ɗaya ba su wuce guda goma ba kuma ka cika guda takwas da laifuffuka kuma an yi an yi ka tuba ka bi Allah ka ƙi yadda za a baka shawara wajen bin Allah kai kana ganin kana da hikimomi kana da dubarbaru kana da tsare-tsare wai Allah ya sauka daga matsayin shi na bada umarni da abin da yake so ya koma yana bin kai abin da kake so kuma abin da ka tsara anya ɗan adam ba ka yaudar kanka ba ina gana akwai yaudara cikin wannan Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu la yujalli hali waqtiha illa Allah maɗaukin sarki bai yi ta tajallin sanin sanda kiyama za ta tsaya ga kowa ba ba wanda ya san wannan lokaci da wannan zango sai Allah kaɗai mala ya ce wa kazalika in zalul gais haka al'amarin saukar da ruwan sama la ya alamuhu illallah ba wanda ya san haƙiƙanin wannan keke da keke sai Allah cewa lalle ruwan sama za a yi rana kaza lokaci kaza sanin wannan ma ba wanda ya sani sai Allah hatta waɗanda suke hasashen yanayi hasashe suke yi me yasa akwai wasu ilmomi ne da ya gabata wanda Allah madaukin sarki ya nuna ma bayi in kaza ya haɗu da kaza mai yiwuwa harkan din na mai yiwuwa ne za su iya faɗin cewa za a yi ruwan kuma ba a yi ba an gane za su iya cewa za a yi ruwan sai a yi ruwan amma ilimin nasa har yau a naƙashe yake me ya naƙasa shi Shi ne ba su san dawa-dawa ne ne za su amfana da wannan ruwan ba shi Allah ya sani dawa-dawa ne ne ruwan nan zai cutar da su ba su sani ba su waɗannan 'yan hasashe amma Allah ya sani sannan ba su san adadin lita nawa ne zai sauka daga sama ba su san wannan ba Allah ne ya sani sannan ba su san mutum zai ɗibi ruwan nan ya amfanin yau da kullum lita nawa zai ɗiba dabba lita nawa za ta sha tsirrai lita nawa za su sha adadin lita nawa ne zai shige cikin ƙasa lita nawa ne zai zauna a ƙoramai duk ba wanda ya san wannan sai Allah in kuma ka ce ka sani mu ganka mun gano wannan da kyau ko ba wanda ya san sanda Allah maraukin sarki zai saukar da ruwan sama walakin iza a mara bihi amma ka sani duk lokacin da Allah maɗaukin sarki ya ba da umarnin fara saukar da ruwan sama alimadul mala'ikatul na bizalika mala'ikun da aka wakilta dangane da tsayewa da kula da lokaci da yanayi da sanda ruwan sama zai sauka to sun sun san wannan an gane daga lokacin ya tashi daga ilmul ghaibi ya koma ilimi ga ɗaiɗakun halitta an gane domin yanzu mala'ika ya sani yanzu ba gaibi ba ne ana fahimta sannan wa man ya sha'ullahu min halkihi duk wanda Allah ya so daga cikin bayan shi daga cikin masu ilimin hasashen yanayi in Allah ya ga dama sai ya nuna masa alamun da ya saba nuna masa a baya cewa ruwan sama zai sauka a lokaci kaza in suka yi hasashen wani lokaci ya zama daidai a wani lokaci hasashen nasu ya zama shiririta an gane wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya sa dace waka zalika la ya alamu mafil arhami haka babu wanda ya san abin da ke cikin mahaifa da za a haifa mimma yuridu an ya ta'ala siwahu cikin abin da Allah maɗaukin sarki nufin zai halitta in ba Allah ba akwai mala'ika wanda yake cikin mahaifa sunan shi malakun rahim shi mala'ika ne na mahaifa yana cikin mahaifan ne duk lokacin da maniyi ya bakunci mahaifa to shi ma bai san wannan abin da ya shigo haihuwan shi za a yi ko ɓarin shi za a yi ba namiji za a haifa ko ko mace ce guda ɗaya ne ɗan yan biyu ne ɗan uku ne yan hudu ne tara za a haifa ko guda nawa ba wanda ya san wannan sai Allah shin wannan da za a haifa talaka zai rayu ko mai mulki mai arziki ko wanda bai da ɗan aljanna ne ɗan wuta ne mai aikin kirki mai aikin banza yaushe zai mutu ya yanayin rayuwan shi ba wanda ya san wannan sai Allah in ko ka sani maganka mun gano wannan da kyau ku shine ba wanda ya san abin da ke cikin mahaifa sai Allah idan ko masu ilimin <clears throat> binciken kimiyya da ke cewa za a haifi namiji ko za a haifi mace wayi su faɗi wannan a lokacin da aka samu cikin a yanzu sanda maniyin namijin da maniyin macen suka yi aran gama suka haɗe a cikin mahaifa sai a ce namiji za ki haifa saboda ilimin bincike ya tabbatar amma me yasa ba sa gane wannan har sai Allah ya gama halitta duka sai a haska da mahaskan likita sai a hasko a hango gaban shi ko gaban da sai a ce namiji ne Ayi, mata ce nan ba suke ce mana za a fi MB sai a fi dan daya nan suke cewa za a yi za a haihu rana kaza ga watan kaza har su ba da kwanan wata da awa na agogo kafin nan da sati uku sai a haihu bayan nan da wata ɗaya sai a haihu an taɓa yin wannan ko ba taɓa ba ba wanda ya sa abin da ke mahaifa sai rabbul izzati wal jalali dhil qudrati was sultani fa'alun lima yuridu ba wanda ya san wannan sai Allah Bunko ko sun sani magansu walakin iza amara bi kaunihi zakaran amma lokacin da Allah maɗaukin sarki ya ce namiji zan yi aw unsa ko ya gaya ma malakun rahim mace ce za a haifa aw shaqiyan au sa'idan ko ɗan wuta ko ɗan aljanna ne to ana sanin na farkon ne namiji ko mace amma hatta iya gane wannan nagari ne ko na banza salihi ne ko fajiri to ba wanda ya san wannan sai Allah sai ko mala'ikun da suke rubutu an gano wannan da kyau ku sanin wannan ma Allah ya ɓoye ma hatta duk wani bil'adama da yake rayuwa a duniyan nan mala ya ce alimal mala'ikatul muwakkaru na bizalika mala'ikun da aka wakilta ma kula da wannan su kaɗai suke sanin namiji ne ko mace ce ɗan aljanna ne ko ɗan wuta a san da aka gaya musu kuma suna sanin wannan fa a san da maniyin ne ya shigo ba sai ya kai wasu watanni da za a ce to sai ki je ki giyo sukanin sai ki kawo mana sukanin din sai mu duba sai mu gaya maki abubuwan da ke cikin cikin naki waye kai likita ba za ka faɗi abin da ke cikin ba sai an yi sukanin kawai ka kalli cikin ka cin hmm, namiji ne mun gano wannan da kyau zai iya ilimin ka yana da na ƙasa mala ya ce wa man sha Allahu min khalqihi wanda kuma Allah ya so daga cikin halittun shi yakan san haka kaman annabi annabi ya faɗi cewa idan namiji ya sadu da matan shi sai maniyin shi ya riga maniyin ta isa mahaifa in Allah ya kaddara halittan wannan maniyin ya zama mutum to namiji za a haifa amma idan maniyin matan ne ya riga maniyin mijin isa mahaifa in Allah ya kaddara za a haifi wannan maniyin to mace ce Allah zai halitta idan ya zama maniyin shi ya fi yawa a san da ya riga ta fitar da maniyin to namiji za a haifa mai kama da uban shi idan maniyinta ne ya fi yawa sai a yi mace mai kama da uwar idan maniyin shi ya riga zuwa mahaifa na fi yawa sai a halicci namiji mai kama da uwar shi inda ta riga shi fitar da maniyi sai ya zama maniyin shi ya fi nata yawa sai a yi mace mai kama da ubanta in kuma allah ya ga dama duka ya fasa sai a ji a ɗauko wata kakanka na zamanin silamarudu, sai a yi shi a duba a ce kai wannan ɗan da ya cikin dangi uwa da uba ba sai inda a'a na za'ahu ƙuri kun fahimci wannan da kyau ku? daga can ne gado ne an fahimci wannan da kyau ku? mahala ya ce waka zalika la ta dare nafsun ma za ta gada haka babu wata rai da ta san menene za ta aikata a gobe ikon Allah yanzu wai a shekaran jiya mun san cewa a jiya da daddare za a yi ruwan sama da zai sa mu haɗa sallah ko wanda ya san haka akwai wanda ya san ko da an yi ruwan sama haɗa sallah za mu don allah akwai wanda ya taɓa tsammanin za a yi ruwan saman da zai zo ya hana mu yin karatun kun salafiyan alal jada akwai wanda ya san wannan yanzu waye san abin da zai faru an jima kafin sallin juma'a waye san abin da zai faru gobe a sabar wa ya san me za mu faɗa me za mu karanta idan mun zo karatu a ranar asabar a gobe akwai wanda ya san wannan mawaƙi ya ce babu wanda ya san gobe banda Allah in ko ka sani maganka ba wanda ya san wannan kun ga wannan da kyau ku shi ne ce waka zalika la tadari nafsun ma za taksibu gada babu wani bil'adama wanda yake da haƙiƙanin sanin abin da zai yi a gobe fi duniyaha wa ukhraha wannan ko a cikin harkan duniya ko harkan lahira ba wanda ya san me za a yi a gobe gobe na duniya ba wanda ya san me za a yi a gobe a gobe na lahira ba wanda ya san wannan sai Allah an gano wannan da kyau ku baka sani ba sai dai ga wanda yake da ɗan ƙwazo ya ɗauko yadda diary din shi ya rubuta gobe zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza duk zan yi zan yi zan yi da yake rubutawa menene hasashe ne zai iya yiwa ya rubuta abu goma amma da wuya ɗaya ya yiwu an gane zai yi himma zai yi fatan yin kaza zai wahala abin ya kasance a haka yau nawa ne ake sa ranar aure sai ranar ya kusa ɗaga yau nawa ake sa ranar aure kafin ranar kuma a jawo auren kusa ana yin wannan ko ba yi za a zo a goga gemu da gemu an sa ranar aure sai ranar ya zo a fasa ba wanda ya sani ne da sun san za a fasa da ba su sa ba da sun san za a ɗaga da tun zaman ɗagawan an ɗage shi zuwa wancan lokacin da an san za a jawo shi baya da tun zaman san da ake yarjejeniyar sa ranar da ba su kai shi wancan lokacin ba da wannan lokacin suka sa ana wannan ko ba yi to wannan Allah yana nuna maka kai dan adam kai kasashe ne kai dan adam kai gajiyayye ne kai dan adam kai ba kowa bane abu na faruwa da kai ma kai baka isa ai shawara da kai ba an gani yau ko mara za ka yi ka isa gaya maka ne ba kawai sai daga ka ya toshe ba mun gano wannan da kyau ku ba kawai sai daga ji zazzabi ya kama ka ba ba dole kawai sai daga kana tullu tullu kwakwal kwakwal ba shikenan kai mai ka kamu da mara sai dai ka nemo maganin mara ka sha in Allah madaukin sarki ya ga dama kana shan maganin mara ya fafasa maka baki kuma kuma kai da ka san haka zai faru da baka yi ba dan kawai nuna maka kai kai fa baka isa ba kai bawa ne na Allah cin da Allah lashe ka ka iya gane ko to bar a nuna maka isan mulki ce ba mu ji tsoron Allah shi Allah gafurur rahim ne in muka bi shi kawai sai mu ɗibi gara duniya da lahira ba wani aikin alherin da za ka yi a duniyan nan face sai Allah maɗaukakin sarki ya baka riban wannan aikin a duniya ka fara ci sakamakon aikin sai ka je lahira darajan aikin sai ka shiga aljanna haka Allah maɗaukakin sarki zai ta maka kamar yadda idan ka aikata zunubi sai Allah ya maka uquba da tiririn wannan zunubin a duniya sannan idan ka tafi lahira sai a baka zunubin wannan aikin a farfajiyan kiyama ukuban wannan aikin kuma sai ka fada jahannama an gano wannan da kyau ku yana daga cikin kurakuran da mutane suke yi a duniya ba su gane mai lahira ba za ka cuci mutum a duniya za ka kware shi za ka tauye haƙƙin shi za ka yi mai abin da ba daidai ba idan allah maɗaukin sarki ya ƙaddare ba za a yafe ma ba kuma a lahira za a ɗibi ladanka ne a biya wannan mutum alherin da kai da shi to tukwicin ladan da za a baka a duniya Allah ba zai baka ba domin asalin ladan ba kai za ka mora a lahira ba wannan da ka cuta shi za a ɗauko wannan tukwicin a bashi madadin wanda kuke ƙi ku ga yana baya yana baya yana baya sai ku ga yana ta gaba yana ta gaba tukwicin ayyukanku ne na alheri da za a biya shi da shi a lahira ake ba shi tun anan idan kuma ya zama ba da lada Allah ya yi nufin za ku biya ba zunubi ne nan kuma yana da wasu zunubai to sai a riga ɗiban tukukin zunubin shi sai a riga loda maku sai ku ganin kuncin rayuwa kullum kuna cikin matsala Kullum cikin damuwa ana ƙoƙarin a tsara kaza an tsara kaza tsari zai yi kyau za a yi nasara kuna ta yin abubuwa zunubanku da zunuban wasu suna ta tarakumi ne a kanku sai ku yi ta baya a duniya kuna zuwa lahira sai ku yi lodin zunubai sai mala'ikun Allah saraka ku cikin sarakuna sai a kai ku wuta za ku yi a hankali ku kiyaye mutuncin jama'a ku tsare bakunanku ku kama hannayenku annabi ya ce musulmi bai cin mutuncin musulmi da harshen shi musulmi bai taba haƙƙin musulmi da hannun shi almuslimu man salimal na min yadihi wa lisanihi ka tabbatar ka zama haka jama'a kuna gane wannan da kyau ku to kai hankali duniya da lahira dan adam bai san me za a yi ba in ba Allah ba sannan ya ce wa mata dari nafsun bi ayyi ardin tamut ba wata rai a duniyan nan wance ta san cewa a ina za ta mutu wa sai inda zai mutu idan Allah maɗaukin sarki ya kaddare a Isra'ila za ka mutu kana nan zariya sai ka tafi Isra'ila ka mutu can ba wanda ya san inda zai mutu in kuma ka san inda za ka mutu gaya mana mu rubuta mun gani za mu rubuta ne mu aje ƙila mu riga ka mutuwa don mu ba mu san san da za mu mutum ba sai a aje yan baya waɗanda za su raye sai su karanta sai su ce kaji ya ce zai mutu a gare kaza kuma ji shi can ya mutu a bangon duniya Allah kenan Allah madaukin sarki ya taimake mu mala ya ce fi au aw ha. wannan ran za ta mutu a garin iyaye da kakanni ne ko ko za ta tafi baƙunta wani gari ne ta mutu can min ayi biladillahi kana shin a wani gari ne daga cikin garin Allah wannan mutuwa za ta wakana ga mutum la ilma li ahadin bizalika babu wani bil'adama wanda yake da masaniyan wannan an gane babu wani ɗan adam wanda ya san haka wa hadhihi shibhatun bi qawlihi ta'ala wannan shabihatun bi qawlihi ta'ala wannan ayan tayi kama da faɗin Allah da yace wa indahu mafatihul ghaibi ai mabuɗan gaibi a hannun shi suke la ya alamuha illahu wanda ba shi ba ba wanda ya san su malai ce wa kad waradat sunna bi tasmiyati hadhihi al-khams mafatihul ghaib hakika hadisan annabi sun zo sun kira waɗannan abubuwa guda biyar da cewa mabuɗan gaibi al-imam abul fida imaduddin isma'il ibn kasirin dimashqi zai kawo mana waɗannan hadisai dan mu ji su mu ƙara ilimi allah maɗaukin sarki ya saka mashi da alkhairi mala ya ce rawal imamu ahmad an buraida qala sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙolo buraida ya ce ya ji annabi yana cewa hamsun abubuwa guda biyar la ya alamuhunna illallahu azza wa jal babu wanda ya san su kaf ce ba wanda ya san su fara tun daga sama mala'iku sauko kan annabawa da manzanni yau ƙasa salahan bayi aljanu dabbobi tsuntsaye ƙwari ba wanda ya san sai Allah inna Allah hu ilmu sa'a a wajen Allah ne kaɗai ilimin tashin kiyama yake wa yunazzilul gais Allah shi ke saukar da ruwan sama wa ya ma fil arham Allah ne san abin da ke cikin mahaifa wa ma ta dari nafsun ma za taksibu gadan babu ran da ta san mecece za ta aiwatar a gobe wa ma ta dari nafsun bi ayi ardin tamut babu ran da ta san a wata ƙasa ko a wani gare ne wannan ran za ta mutu inna Allah alimun khabir lalle allah masani ne gwani da ya kware wajen ba da labarin ayyukan bayi ba wanda ya san wannan wani hadisi al'imamu ahmad ya fitar da shi a jiz'i na biyar shafi na 353 mahala ya ce haza hadisun sahihun wani hadisi ne ingantacce sahihul isnad ya da isnadi tabbatacce walam ya amma bukhari da muslim ba su fitar da hadisin ba Hadisu bin umara rawal imamu ahmad an ibn umar qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce mafatihul ghaibi khamsun mabudan gaibi guda biyar ne la ya'lamuhunna illa Allah ba wanda ya sansu in ba Allah ba sai ka wancan ayan inna in indahu ilmus sa'a Wai yunazzilul gaitha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun madha taksibu gada wa ma tadri bi ayyi ardin tamut inna allaha alimun khabir wannan hadisi al-imam ahmad ya fitar da shi a juz'i na biyu shafi na 24 mala yace in farada bi ikhrajihi al-bukhari wannan hadisi al bukhari shi ya fitar da shi shi kadai farawahu fi kitabihi al-istisqa ya kawo wannan riwaya a cikin kitabu istisqa fi sahihihi a cikin littafin shi sahih karanta batul bari juz'i na biyu lamba hadisi na tara. warawahu fi tafsir al bukhari ya fitar da wannan riwaya a kitabu tafsir min wajihin akhar ta wani fuska da ba wannan da muka karanta ba anna abdullahi bin umar qala cewa lallai abdullahi dan umar ya ce qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce mafatihul ghaibi khamsun mabudan gaibi biyar ne thumma qara'a sannan sai annabi ya karanta ayan nan cewa inna inda hu ilmu sa'a lalle hakikanin sanin yaushe ne kiyama za ta tsaya babu wani wanda yake da wannan ilimi sai Allah wai nazzilul gaisa sannan harkan saukar ruwan sama harka ne gaba ɗaya da ya tattara a wajen Allah wa ya alamu ma fil arhami kuma Allah maɗaukin sarki shine wanda ya san abin da ke cikin mahaifa A karanta littafin fatuhul bari jiz'i na takwas lamba hadisi na ɗari uku da saba'in da uku in fara da bihi aidan har ila yau wannan riwaya al'imamul buhari ya kaɗe ta da ruwaito ta hadisi na gaba mala ya ce hadisu abi huraira wani hadisi abu huraira ya ruwaito wanda rawal bukhari yo inda tafsiri hazil aya al-imam al-bukhari ya ruwaito wannan ruwaya a lokacin da ya zo fassara wannan aya a kitabu tafsir an abi hurairata radiyallahu anhu daga sahabi abu huraira allah madaukin sarki ya kara mashi yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa annabi ya kasance yauman barizan linnasi annabi yana cikin mutane a fili ya zauna duk wanda ya shigo masallaci zai gane cewa ga mai gidan can ga manzan Allah nan shine a zaune a filin Allah ga shi nan kowa zai iya gane shi shine linnasi kuma annabi ya fito ya zauna ne don bukatun mutane mai tambaya yayi wanda wani abu ya shige mai duhu ya zo wanda yake neman ƙarin karatu a ƙara mai wanda yake da wata bukata ya zo ya faɗa inda shi a mai ko a sa wani ya mai zaman da manzan Allah ya yi kenan sau da manzan Allah gwamnati ne irin wannan ne ustadai suke karantawa sai zai sai su tsaya kowanne da yunwan cikin shi wai yana jiran malamin shi ya ba shi kuɗi an gano wannan da kyau ko kai inda ladabi da biyayya ba kai kamata ka je ka yi dako ka kawo ma shehi ya ci ba an gane wannan amma kai ka zo kawai ka buɗe ciki ko kunya ba kada wai kana jiran wai ya je nemo ya kawo maka an magana sai ka ce ya annabi yana ba sahabbai to annabi gwamnati ne ko talaka mun gane wannan da kyau ko annabi gwamnati Allah madauke sarki ya sa mu dace yana zaune a wannan hali iz atahu rajulun yamshi sai ga wani mutum ya shigo ya taho wajen manzan Allah yana tafi a natse <clears throat> faƙala ya rasulallah da mutumin ya zo sai ya ce ya manzan Allah mal iman ya ke ce mai imani ya man bayani ƙala sai annabiyar rahama ya ce al'imanu imani dai an tu'umina billahi wa mala'ikatihi kai imani da Allah kamar yadda Allah ya yi umarni da ai imani da shi kai imani da rububiya. kai imani da uluhiya. kai imani da al'asma'u wa sifat da duk abubuwan da suke da alaƙa da imani da Allah wannan bayani ne annabi ya zo a dunkule da shi amma in an zo fagen farfasa bayanai sai za ka ji abubuwan da za su fito da yawa sannan kai imani da mala'ikun Allah saɓanin imanin da mushirikai suke da shi dangane da mala'iku mala'iku ba maza ba ne ba mata ba ne kuma ba ‘ya'yan Allah ba ne ko ba masu taimakon Allah ba ne su mala'iku bayi ne na Allah kuma an yi su da haske ne kuma ibada suke wurja-wurja ba dare ba rana ba su saɓan Allah ba su kangare ma Allah wa kutubihi sannan kai imani da littattafan Allah duk littattafan da Allah maɗaukin sarki ya saukar sufi ibrahimu wa musa ne ko ko zaburan dauda a tauran annabi musa ko injilan isa da duk littattafan da aka bamu labari da waɗanda ba a bamu labari ba kai imani da su sannan imanin ka ƙara hawa sama akan cewa waɗannan littattafai min qablu hudan linnasi a da ne suke shiryar da mutane amma a yanzu fa wa an zalal furkan sai Allah ya saukar da alfurkan shine littafin da ke shiryarwa ba a tauran musa ko injilan isa ko zaburan dauda ko sufi ibrahima wa musa ba littattafan Allah ne amma yanzu ba su ne littattafan shirya ba littafin shirya shine alkur'ani babban kundi kun gano wannan da kyau ku duk wani littafi ka jingine shi alkur'ani ne ansa min qablu hudan linnasi a da ne suke shiryar da mutane amma fa a yanzu wa anzalal furqan sai aka saukar da mai rabe tsakanin ƙarya da gaskiya wa rusulihi haka za ka yi imani da dukkanin manzannin Allah wanda Allah ya ba mu labari da wanda Allah bai ba mu su ba manzannin Allah ne su duka kuma manzan Allah yana gaba da su baki ɗaya da za su rayu a zamanin annabi ma to duk manzan Allah za su bi wani ka'ihi sannan kai imani da haɗuwa da Allah cewa ba makawa komin daren daɗewa diyan da rayuwa ta tsawo ake santa Allah ya rubuta mata lokacin ƙarewa za a haɗu da Allah an shirya ko ba a shirya ba wa tu'mina bil ba'ati sannan za ka yi imani da ta da bayi a ranar lahira dole ka yadda da wannan kaga haduwa da Allah ita ce kiyama ta da bayi shine daga mutuwa sannan taro bayi kuma waje ɗaya shi kuma daban ne mun gano wannan da kyau ko dole sai ka yadda ka yi imani da wannan sannan za ka zama mai imani na gaskiya ƙala sai wannan baƙo mai tambaya ya ce ya rasulallah ya manzan Allah mal islam menene ko musulunci kala sai ce al-islamu an ta'budallaha wala tushrik bihi shai'a. musulunci shine ka bauta ma Allah kaman ya ce kuma karka kuskura ka sake ka hada Allah da wani wato kai salata sannan ka tsaye da sallah wa tu'tiya zakata kuma ka ba da zakka al-mafruḍa wa tasumu ramadan sannan sai kai azumin ramadan kaga iyaka abin da annabi ya gaya mai kenan na farko sallah sai ka tsare zarfinta guda biyu zarfin zaman sai lokacin yin ta yayi yanzu duk yanda muke gaugawa muna son zami sallan azhar zai yiwu sai mun jira lokacin azahar ya yi zarafinta na zamani kenan sannan sai mun je makan inda allah ya ce mu yi sannan za mu yi a wajen ya karba dukkan waje diyan da ranka yake son wajen in ka yi ba nan allah ya ce ka yi ba ka baras haka maganan zakka sai ka duba zarafinta guda biyu lokacin ya yi ma'ana dukiyan ta shekara in ya shekara kuma dawa dawa shari'a ta ce a ba su ne makan ɗin haka azumi duk saurinka ba za ka ce za ka yi azumi a watan sha'aban ba ko kuma za ka yi azumi a zulhijja ba in ka ɗauke azumin daga makan ɗin shi ka kai shi wani makan allah ba zai karɓa ba kuma dole sai ka yi shi a zaman ɗin shi shine da rana ba da daddare ba dole sai ka tsara wannan sannan haka abin da ya shafi aikin hajji sai ka yi shi a zarafin shi na makan sai ka je maka in ka je madina ka yi aikin hajji bai yi ba sai ka je maka in ka tsaya a ƙasan ku ka aikin hajji ba ta yi ba sai ka je maka sannan da za ka yi aikin hajji a watan ramadan aikin bai yi ba sai ka je zaman ɗin shi sai ka je watannin aikin hajji jama'a mun gano wannan da kyau ku haka ibada yake ba kai ne ke tsara ma Allah ga yanda zan bauta maka ba ya Allah Allah ne ke tsara ga yanda za a bauta mashi in ka tsara ga yanda kai za ka yi ko za ka san yanda za ga yanda Allah zai yi da kai Allah ya kiyaye qala ya rasulullah wannan mutum ya ce ya manza Allah mal ihsan menene al ihsan <clears throat> qala sai annabi ya ce al ihsanu an ta'budallaha ka annaka tarahu shine ka bauta ma Allah kai kaman gashi kana ganin Allah Allah ya kasa ya tsare yana kallon ka kaga ko in haka ne zaka yi ibada da kyau ko to ka bauta ma Allah a haka fa in lam takun tarahu in ya zamanto kai baka ganin shi fa innahu yaraka yana ganin ka mun gane yanda Allah yake ganin kowa da komai a duniyan nan daidai yake da kaman yana kallon mutum daya mun gane daga haka ne za a gane Allah ko Allah shine Allah da za ka siffanta ka suranta ka kwatanta Allah ko Ba ka iyawa shi kawai Allah shi ya san yanda yake yasa mai risala ya baka shawara Ya ce kwatantawa da misalta Allah ko to ba naka ne. Allah madaukin sarki ya taimake mu to shine sai yake cewa ƙala ya rasulallah ya manzan Allah mata sa'a yaushe za ta da ƙiyama? Ƙala sai annabi ya ce mal mas'ulu haɓi bi a'lama mina saili ai mai tambayan ma ɗaya yake da wanda yake tambayan yanda baka sani ba ka zo neman ƙarin sani shi ma nan da ya haka kun gano wannan da kyau ko salma kal ban sani ba baka sani ba walakin sa'uhaddithuka an ashratiha sai ce sai dai bari in maka bayani dangane da alamomi na shimfiɗa da sharan fagen zuwan kiyama idza waladatil amatu rabbataha in kaga uwa ta haifi uwar gijiyanta ma'ana yara sun fi tsare kafansu ba su ma iyayensu biyayya sun rena iyaye iyaye suke kan yadda yara za su ji daɗi an koma kawai wai kai ne bawa ɗanka mai gida kai ta wahala da yaro shi kuma ya ta tsiya a gari eh ba gani inda yara yin suke iyaye su ta wahala shi kuma ya ta tsula tsiyen shi to ɗaya daga cin alamun kiyama ne ku reni mutane kuma su koma zama iyayen gidajenku an yi nan jihar kaduna ko ba a yi ba 'yan arewacin jihar kaduna su ne iyayen gidan 'yan yammacin jihar kaduna haka ne 'yan kudancin kaduna an yi wannan ko ba a yi ba amma yanzu ɗan kaduna sai ya zo ɗan yammaci sai ga ɗan arewaci yana ce mashi mai sa sa sa duk tashin kiyama ne an gano wannan da kyau ku wanda da kuke naɗa masa sarakuna ku tura masu su mulke su amma yanzu in kai rashin sa'a demokradiyya sai ta mai da shi a kanka sarkin garin kuma sai je ce mashi sa akwai wannan ko babu kiyama ce kiyama ne ta kusa sai ka zaɓi mutum da hannunka ya je gallaza maka kiyama ce kun gano wannan da kyau ko kai ka zaɓe shi da hannunka kuma ya hana ka sakat kiyama ce an talidal amata San sanda yake son wannan kujeran nan yake binku yana lallashin ku ku ne iyayen gida ku ne masu daraja kaza ku ne masu martaba kaza amma yanzu da ya karab da kujera yanzu ku ne wulaƙantattu? an gano wannan da ke ku duk yana daga cin ashiratu sa'a an gano wannan da kyau jama'ar annabi sai ce wa'iza kanal khufatu al'uratu ru'usan nasi idan ya zama waɗanda ba su sa tufafi arnan dutse waɗanda ba su da komi su ba kowa ba ne wai yanzu wai su ne shugabannin mutane makiyaya waɗanda kawai a dawa ga sansu suna yawon kiwo ƙafafunsu ba takalmi babu wasu sitarun kirki tare da su yau su ne manya a ƙasa eh yau sai ka ga ɗan birni ya ji ya sami irin wannan ba ƙauyen ya yi awa uku a ƙofar gidan shi yana jiran ya fito wayye maula ta si da maula ta balarabe to kiyama ta kusa an gane wannan da kyau ku ka lissafa duk wani ba ƙauye duk wani mai kuɗi da za ka ji a garinku ka ji ƙarshen sunan shi don ba zan faɗa ba na ga ce alhaji wane wane ka ji ƙarshen sunan alhaji wane wane 'yan birni ba sa kuɗi kun gano wannan da kyau ku idan kiyama ta kusa ɗan birni ba zai taɓa yin kuɗi ba sai dai ta aikin gwamnati na satan kuɗi kun gano wannan da kyau ko amma kuɗi na Allah da annabi in kiyama ta kusa sai an koma kauye eh su ma yanzu ƙauyawan sun zo suna yakin gwamnati suna kwashe kuɗi Allah shi kyauta fa ka min ashratiha annabi ya ce kaga ka da muka yi bayani to su ne alamun tashin kiyama fi hamsin ya ce kuma cikin ababe biyar ɗin da la ya alamuhunna illallah ba wanda ya san su sai Allah inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arhami al-aya sarafar sarafa sai mutumin ya tafi faƙala, sai annabi ya ce rudduhu alayya ku je ku dawo da mutumin wajena fa akhadhu yuraddiduhu wannan suke nan waɗancan suke can aka ɗiba aka nan gaba ɗaya aka je falam yarau ko ba su gan shi ba mala'ika ne yana fita ya tafi yesu ya daka sufa ya tafi sama ba wanda zai gan shi ai dama a hadisin ai a ruwayan umar mai ce, istala alaina rajulun shadidun bayabu siyabi tun daga nan za a gane umar mutum ne fatsin sau da zai gaya maka wasu abubuwa daga shigowa ya kalle shi in ɗan garin nan ne ya kamata musan shi in ko bako ne zuwa ya yi to ya kamata ƙoran sahara ta buɗu-buɗu da shi amma ya zo da shadidun bayadu siya shadidun sawadu sha'ar kan shi babu alaman ƙoran sahara ya sha gyara baƙi sitik kuma ba wanda ya san shi a garin nan la yura alaihi atharu safar babu alamun tafiya ƙafa te budu a ga alamun gajiya hammata a wuya zufa a wuya da hammata duk babu wannan ku gano wannan sannan daɗin gushi wala ya arifuhu minna ahad cikinmu nan ba wanda ya san shi ga kuma wasu alamu na ban mamaki to amma cin da muna gaban mai abin ne umar sai suka yi shuru din shi manzo Allah kowa na zuwa yana sallaran nan wani ifritin minal jinni ma ya zo annabi ya shaƙe kafiri ya ce sai da ya ji sanyin harshen shi a kan hannun shi ya ce ne nufin in bar shi har sai an kare Sallah a ba'yan bangan madina su kewaya da shi ya ce sai tuna addu'an ɗan uwana suleiman sai na saushi to yana ruwan manzan allah ba sallah yake ya ga nono guda na wani kayan lagwada na aljanna ya kai cafka ba aka zuke ce da na kawo da na ba ku ɗana tun daga nan haka allah maɗaukin sarki ya bari saboda ko wasu shegu suna su yan bid'a a barin sai sun tuba sun yi sunna dan kasa ci abincin aljanna kuma duk wanda ya ci abincin aljanna zai shiga wuta ne ai ba zai shiga wuta ba a bar yan bid'a sai sun bi suna. kun gano wannan da kyau ko da kuma wanda yake sunna da ra'ayi da 'yan sunna gado da 'yan sunna ra'ayi da 'yan sunna sana'a duk sai sun bari sun ba addini ina fatan mun gano wannan da kyau in ko baka bari ba to matsala na tafi an gano wannan da kyau ku to sabai sun saba gani irin wannan kuma mutumin nan ya tsatsallako hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a'a sai zo ya zauna kusa da annabi su dai umar kowane dai na zaune yana gani ikon allah fa da rukubatai ila rukubatihi sai ya jona gwiwon shi da gwiwon annabi haka Yadda annabi ya zauna shi ma sai zo zauna yana fuskanta annabi kai tsaye bo da kaffaihi ala fakhizaihi sai ya dafa cinyoyin shi haka ba ba cinyoyin annabi ba cinyoyin mutumin domin ya dafa cinyoyin manzo Allah kaga kuma tsiwa ya taso kenan mun gano wannan da kyau a cinyoyin shi domin addamir ya udi ila aqrabi mazkurin fil galib kun gano wannan da kyau ko fa qala ya muhammad a a ai matsaloli ne suke ta faruwa sabai duk wanda ya san annabi ba zai ce ya muhammad ba zai ce me ya rasulullah ya nabiyallah ya abul qasim mun gane amma sai ya muhammad akhbirni an kaza sai an loda mai bayani tsab, sai ce sadakta a'a na lahu mutumin na ya ƙara ba mu mamaki tsaluhu jifa tambaya ya zo amma wa ya saddiƙuhu kuma wasu ya ce wa gaskiya ne yana gama sai ya fita annabi ci kujau kira shi sana <laughs> zuwa ya daka sufa ya tafiye shi sama kawai annabi ya ce ai mala'ika ne ya zo ne karantar da ku addininku haza jibrilu yi allimun nasa dinahun E, ka san in aka karatu ba ana rubishin ba annabi ya karantar da su ne yanzu tsaf sai aka zo a tabbatar da sun gane eh to sun gane to karatu yayi kyau wannan ruwaya karanta fatul bari juz'i na 8 shafi na 373 malai ce warwal bukhari aidan fi kitabul iman muslim ma fitar da wannan ruwaya min turuqin ta hanyoyi da dama wanda ba wannan ba muslim a juz'in farko lamba na 39 alaihi fi عليه sharhi أول Malam البخاري مالن ya ce mun yi magana kan wannan inji ibn hajarin a farkon sharhin bukhari wa zakarna samma hadisi amirul mu'minina umar ibn al-khattab fi zalika bi tulihi sanda mu kawo ruwayan sayyidina umar wa huwa min afradil muslim wannan hadisi yana daga cikin ɗaiɗakun hadisan da muslim ya roito ba mu ƙara fassarar wannan aya ba lokaci ya ƙure sai allah maɗaukin sarki ya kai mu gobe sai mu zo mu ƙare ko mu zo da wasu fawa'id muke cewa subhanaka allahumma bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum